na ɗaya mun tabbatar cewa mu ba za mu iya mu kaɗai ba ba tare da Allah ba kuma Allah na tare da mu na biyu kuma muna buƙatan haɗa hannu haɗa kai hmm. da jama'a hmm. da muna son jama'a su san cewa wannan abin da muke yi ba mu kaɗai ba ne kowa na da abin da ya kamata shi ma ya sa a gaba hmm, inda mun sa tare muka zauna muka aiki za mu samu eh, nasara eh, na uku kuma muna roƙon mutane su san cewa akwai cikin akwai miyagun mutane cikin mu da kuma suna hulɗa da waɗannan mutane shi yasa abubuwan nan ke karuwa suna ganin kamar suna samun kuɗi suna samun menene ba san kuma kuɗin jini ake samu Tu abubuwan da suke so shi yasa muke wani loke muna roƙon mutane kada a taimaki waɗannan miyagun mutane babu yanda ya kamata a taimake su suna kashe mutane a banza suna kashe mutane ba imani mutane kada su haɗa kai tare da su a cikin mm. aikin da muke mm. yi don muna son mu ta ci gaba musamman nan arewa duk mun girma yadda kai magana mun girma a sokoto ba musan waɗannan matsalolin daban da su abin mamaki ne mu ga cewa kuma abin bakin ciki ne mm-hmm. mu ga cewa mu yan arewa muna ma wannan akan kanmu muna kashe kanmu eh, da abubuwan da ake a ciki a ƙasa gaba ɗaya kowa kuma ya kamata ya haɗa hannu mu tabbatar cewa mun tsayar da wannan abu kuma za mu iya yi don Allah ya ba mu ikon da za mu iya yi shi to ka shigo da wannan tunani mm. dabarun yakar ta'addanci da harkokin tsaro da kuka amfani da su a arewa maso gabacin Najeriya su ne ka shigo da su kuma ka zo ka tarar da matsalolin arewa maso yammacin najeriya yanzu ya fi na gabas na inda ka fito can alhamdulillah abubuwa sun lallaba bari mu koma daga ƙasa shekara ɗayan da ka yi zuwa yanzu nan ga mun wasu daga cikin nasarorin da kake jin an samu da kuma kalubalen da aka fuskanta to na farko ne za mu ce mun gode Allah da muka ga abubuwa bayan da suke da ba da muka shigo muna samun zaman lafiya wuraren da da ake da matsala yanzu duk wurare na kwanciya ba dai mun samu yadda muke so ba mm. amma dai muna ci gaba wannan irin wannan abun in ya fara kyawun shi kada a bari ya fara a cin kuskuren da aka yi kenan da aka bari ya zama musu tun barko. da an rigakafin an hana shi daga faruwa to kaga da ya taimake mu amma ya riga ya faru kuma muna cikin ta yanzu mm. so abinda shi yasa muke so yanzu kowa ya hada kai da gwamnati da 'yan tsaro duka mu yi aiki mu tabbatar cewa wannan abun ya tsaya in ka ga da yanda suke tafiya suna fitowa yanda suka ga dama suna abubuwan da yanzu duk ya ragu za mu ci gaba da kuma duk yaran da aka kama a makarantu a knowledge kuma mun fitar da su kuma mun dawo da su da abin da muke ciki muna son abin nan ya tsaya yadda manoma za su koma mm. wanda aka kore su daga gidajensu su koma kowa ya koma kowa zaman lafiya ko ina abinda muke ah, idan ka dubi yawan aikin da ke gabanka da wanda aka yi a baya ka dubi gaba za ka ce daga cikin kashi goma na matsalolin tsaro da ake fuskanta kashi nawa ya rage a magance zuwa yanzu a ah, to kasan abin ne wannan matsalan da muke da shi ba kamar yadda ake yaki na da da ne na da kasan kasa da kasa ne to yanzu wannan kana yaki da mutanen da ke cikin gida ba wai an san su bane yawancinsu suna san farin kaya ne kuma suna ciki waɗansu kuna hulɗa da su ma baka san cewa don ra'ayin mutane ne to amma yadda muke yi yanzu mun ga cewa special waɗannan masu ɗaukan mutane mm. abin ya zama musu ah, ah, kasuwanci kuɗi kawai suke nema ba kuma an kuma ba su damu kowa suka kashe ba to a cikinmu muna ganin cewa yanzu mun nisa yanzu za mu kai wajen 60 amma muna son mu ɗaga abin mu samu success mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yadda ya kamata kowa zai iya zuwa yara za su je makarantunsu ba tare da an dame su ba matanmu za su iya zuwa asibiti ko kasuwanci ba tare da an damu abinda muke yi kenan